waɗanda suka mutu suka tin nan ka san da suke wani irin hali suke ciki kai ba ka sani ba wani aikin kirki kai yau ka fadi ka mutu da ka je wurin Allah ya maka tambaya niman da ya maka sun mara tus'alun da yau izin anin na'im shi ya maka tambaya ya maka tambayar lokacin idonka da ya baka wani na nan shi ya sa glasses in ya fidda glassin nan bai gani kai shi Allah ya baka ido clear amma da wannan ido da ka je facebook ka cire wani mutunci Allah ya baka baki wani na nan bebe ne bai yi magana sai Allah ya baka baki ba ka doki bakin nan kayi sikiri ba Allah ya maka tambayan shi Allah ya baka alshi wani na nan alshi shi ma bai jin dadin abincin test kai kana iya ka ji testin abinci ba ka gode da Allah ka ce alhamdulillah wani na nan kurma ne bai jin aka yi magana ji ana kiran sallah ji ana karatun qur'ani ji sai kai Allah ya baka kunni kana ji magana duba kunnin ka gawo kanna Allah ya yi da kunnin ka duba duba Allah bai yi kunnin nan ya sa maka tarfe ba bai yi shi wani tantali ba inda Allah ya yi kunninka eh wani roba roba ne da an iska na zuwa shi ta buge wa yana haka shi ya yi shi ya sa mai wani abu kadan kunnin na clear in kana wanka ka suba ruwa sha'awa komin shegantakar ruwa ruwan nan bai shiga cikin kunnin ka ya tuce ka akwai abin da Allah ya sa wurin yana block shi in kana wanka da sha'awa ko ya ka zuba ruwan ruwan nan bai shiga cikin irin ka yana gangarawa ne ba ka sani akwai wanda ke maka wanga aiki so lokaci mai alhamdulillah wani na nan karanta linga annun shiga ba annu wani na nan bai da kafa sai ya rika ya sa crochet ko ya sa wani itace ya rika sanda yana tafiya wani na nan kodan shi guda ya bata na shi guda bai aiki kai naka duka na aiki so nawa ka taba kana tafiya ta je dokta ta ce tafin kafan kanda kafan kar take taka kasa a sake mata kasa amma kullum yi lori kanmu in sun bata sai mun kai wurin mechanic a sake mana tayin lori ka taba zuwa ka sake maka tayin ka amma Allah ya bar maka kafa tun da aka haife ka da shi ne injin lori ka sai ka sake mai oil ka taba zuwa ka sake maka oil cikin jikin a ce kai ruwanka duka Allah ya kwashe ruwan nan a nemo maka ruwa jini da Allah ya baka firi wani na zama daga hospital oxygen yake ja oxygen yake ja bai da iska in aka ja oxygen nan ya mutu kai ka samu free oxygen ba ka biya kana cikin dakin ka yanzu aka karanta ne inda rana ne ba sai ka kunna light ba lightin Allah free gashi mun ruka muna sai muna kallo amma ya kai da dare sai aka ja maka lightin cikin daki in ka kunna ka biya Allah na sauko da adari firi da ka bude bakin ka ka tara ruwan ka sha ka yi wanka firi amma bature ko wani mutum ya jawo ruwan ya sa bakin pipe ta biya ba ka ganin wangan ganiman Allah ka gode da Allah da irin rayuwar da ya maka wani na nan bai da jiya bai taba haifuwa ba kikin haifu da ya bi uku fudu biyar kai ka haifu da ya bi uku fudu ba ka gani Allah maka nima wani na nan ba ta taba aure ba kai kikin ya aure ba ki gani niman da Allah miki har ki cewa da ki kashe miji ko da ki sake shi kai wani na nan bai da mata ya nemi mata har yau bai samu ba kai ka samu mata ba ka gode da Allah kai ba ka san Allah na maka nima ba wani na nan ya haifi yaran shi duka san mutu kai naka Allah ya bar maka kai da suna dariya cikin gida ku ci shinkafa ku ci abinci ba ka gode da Allah da niman da ya maka wani na nan tun suna kanana umman su ta mutu baban su ya mutu suka zama marayu hopeless aka kwace musu gado kai ba ka gode da Allah da wannan Allah maka wani na nan abin da zai ci da daren gaba bai da shi kai kana turai ka samu facebook kana ka shati ka sha fanta ka ci abinci wani na nan bai sa abin da zai ci ba ba ka gani niman da Allah maka eh! wani na nan bai taba masu aikin aji ba bai san na ke bi aji aikin aji ba kai ka ta da ya bi hukuma ka sani niman da Allah maka wani na nan bai taba ganin ma ina ke hawan play a ta ture ko passport bai taba gani ba ko birth certificate bai taba gani ba kai ka gan wannan ba ka gani niman da Allah maka duk abu duka rayuwa duka kala zamane ka ta duban niman da Allah ya maka in kana ganin kai wannan Allah maka she ka appreciate ka ce da Allah alhamdulillah ala kulli hal kina san ga karanta linnan wani na nan bai da anci wani bai da anci ancin da ya lalace wani na zama na hospital yanzu aka ala bidan jini a sa mai ba samu jinin da dai mace mai ba kai ka samu jinin ka fresh kana kai yawo kai tafiya ka tanda kake so duka inda Allah ya ce mu na kamu fita da mun fita yau da aka ce police suka ce kai mu fita mun labe muna gida ba ka gani abin da Allah ke tafiya An ba don yin albarkacin social media ba da aka ce lockdown ga na mu ji wazi na da mu ji wazi amma albarkacin social media malamai na awowa kuma suna wazi wannan da bai yi sheka ka gane wane ne Allah subhanahu wataala ba jama'a kai nan koro maka niman da Allah maka wani na nan bai da basku kai kana da basku wani bai da lori kai kana da lori wani bai da gida kai kana da gida wani yanzu aka karanta shi da yaran shi suna cikin afirka cikin daki zafi zafi ana zafi ba su taba samun ac ba ba su da fan ba light dakin single room ne kuma su da yawa suna ciki wani na mamma mobile phone da muke magana ga a aukan facebook bai taba samun wani ba wani na nan ba diyan shi turai kai diyanka ko ki yanki na turai ka gode da niman da Allah ya maka in ka samu na kala duban wadanga duk wani wawanci da shiriri ta ka gane kaman kai Allah ya maka ni'ima kuma niman da ya maka nan shi ya maka tambaye shi ko kai wane ne wani na nan bai yi karatun Kur'ani ba bai iya fassara hadisin annabi ba bai iya komi ba kai da Allah ya baka kuma baka karantar da mutane to ran tashin kiyoma hadisi ya zo da ka doki dusi a baka kada fasa kanka da shi domin ilimin ka bai da mutane amfani ba jama'a jama'a akwai abu dewa magana da yawa da zamu mu mu sai annabi mu yi kun fi mu sani dan fi ni number